Zauran malam zauran malam zauran malam malam malam malam mutum ta cikin kwace haka ne ne mana lafiya ne yake faruwa mutu umar ka zuwa amma su ruwa kuwa kajin ka kajin mugu sai a ba su ruwa saboda baki rahama ne a duba dare kun ba kuka ga ina tafa mun bacci na gaji saboda yanayin aikin namu babu bacci kun gane wa kuma salam an tura an so to ma da ta yawwa me ke tafa da ku wallahi malam muna da miji da mijin kuma yana da mako dan gobe to kuma ba mu taɓa sani ko yanzu Kina nufin ku ce? Hmm, amarya da kishiya ne. Hmm, ah, an samu haɗin kai. Hmm, ko wata wata ba taɓa yi ba. Irin wannan mamaya ake yi. Idan aka ga miji ya kasa. Ko bai da ƙarfi, ko bai da ƙwayoyin haihuwa. Sai a zo a samu wani matashi. Ko kuma malamai idan ire-iren mu eh, sai mu samu ciki ina ruwanka kun gano abin da nake nufi to mana yanzu idan muka yi ciki da kai muka haihu dan idan ya mutu gadon ya zama da dan kake mana da babban buri na shine ku ku samu da zama naku ni na ruwana iyaka dai kawai duk wata na mun albashi To kun ji ya kamata kenan. To ba sai mu yarda a cikin ba. Wani ciki a ne gaskiya wallahi sai da aka ci ya za a yi mai shawara da ke tun gida kuma mu zo ki tun shawara gaskiya ni ba zai yi ba. Wannan malam rasa gaskiya a'a. Menene? Abin da zan aikata? Ba gaskiya Kin amince ko? Mm. Shi ba ka ka amince ba. Gaskiya ban amince ba kuma kika amince gaskiya gwara in jin tona asiri kowa ya rasa. Mun ke dade. Kin fita dama dama, kin fita jiki. Me kyau, kin fita haske. Kin fita kan dabewa. Dan me za ki ce? Ba za ku amince ba. Ba kin san da cewa duk wanda ya zo wuri na bai amince ba. Kafin ya je gida. Mutuwa yake. Mutuwa. tashi ki shiga ciki. Na miki tsawon rayuwa. Gaskiya malami ma dai gaskiya da mutuwa. Na wa gari. Ga da cikin na mutuwan. mana? To ba dole ba? Ya shi da Ga ka shiga gidan warwara. Na gaba daya. Hmm. Komai ya lalace na kasa. Sai ka ce yaƙi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai malam. Yo barka dai. Ka wuce ne ka hukun nan suka burge ni ce bari zani. Oh to. Gaba ɗaya kike so? Eh duka nawa ne? To dubu hudu nake sayarwa duka dai. Amma ba ku ba damuwa. Ba damuwa. A ba gaskiya. Ai shi naman kai da nake gani. Ai annabi ma yana son naman akuya. Shi yasa ni ma nake son ya rika yanka akuya. Yau gashi a rike. A ba shi kawai. Ki ba kudin. Oh. bismillah da Allah inda ba waya nake mata aure ce mata eh, to ka kudin ba komai ka kudin wanda kudi kuma ina eh, kudin naman kai fa kace yanzu nan ka bani kuma yanzu kace in baka kudi ni ma ba shi nake ciwo ciwo ka ragon ba <laughs> jama'a assalamu alaikum ah, muna godiya ga dukkanin masoyi mu na nisa na kusa sannan yana muku fatan alkhairi ah, ku ci gaba da bibiyan wannan wato series mai suna zauren malam har yanzu muna dora shi yana youtube mai suna jahilin malami comedy a danna subscribe kuma a danna karawarwa don kallon shirin a duk sanda muka dora duk juma'a karfe 9 na dare